yar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a hausa VOA Hausa.com ko kuma sashen hausa Hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala a yau an zame magana ne akan auratayya tsakanin al'adu mabambanta. Amina masu sauraron mu muna tafa da bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa kan wannan batu. Sai ku kasa sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna. karkashin jagorancin Wakilin sashen hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Sauran barkan mu ta sake saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe. Sauran da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum. To a yau za mu tattauna ne akan maganar auratayya kuma wannan bangaren za mu taɓa ne akan aure na al'adu mabambanta. Me nake nufi da haka? Wato auren da al'adu kamar biyu suka haɗu wato yare daban-daban daga bangare daban-daban aure ya hada su suka zauna a matsayin ma'aurata irin wannan aure a wani lokaci yana tare da kalubale kala-kala wani abu ne kuma na ban sha'awa wanda a kasar najeriya a riga an saba ganin cewa ana samun auratayya tsakanin mutanen kudu da arewa ko kuma cikin arewan ma waɗanda suke da mabambantan yare wato kabilu kala-kala da muke da su a tare da ni a cikin zauren namu akwai malama aisha hajiya hawa malama maryam da kuma malama habiba waɗanda dukkan su suke da abokan rayuwar aurensu waɗanda ba yaransu ya ba. Malama Aisha, barin fara da ke na ganki da wani zane ne bulubulu a fuskar ki kamar ba barbari ya ce ke ko ni eh, kware da gaske ni ba barbari ya ce to malama Aisha ko za ki gaya mun daga wani bangare kika yi aure ki eh to ni ina aure ne a birnin Kebbi na yi aure dan birnin Kebbi na aura ina aure dan zuru ne tsakanin ba Maiduguri da birnin Kebbi ko kanshin turaren juna ba ba da gaske al'amari ne na Allah ga shawari ya hada insha Allah hada yayaye sosai yaya bakwai ma masha Allah hajji hawa na'am kefa ina tare da shi mai gida na asalin shi dan jibiya ne to ke kuma ba ni kuma yan mai kurce ne ma to hmm. wato ke babur ce ko barbar ya ni babur ba kuma kina auren dan kasana? na auren dan kasana. ki ce mu shi koya miki ba dai hausan nan kenan <laughs> Maryam ai ko wa kike auren ki ni ina auren marigi wargi shi ma dan dan adamawa ba to oh, na gani ke kuma ba Ni baka sani ya ce. Taɓi ga. Kin jiyo daɗin miyan kuɓewa a ciki. Yanzu suna da miyan kuɓewa. Me yauƙi kuwa. Kefa. Ni ina auren babur ne. Malama Habiba. Ke ma can kika koma mai Maiduguri? Can na koma. Hmm, ke kuma fa asalinki. Ni asali na Ezuri ce. Taɓi ana aiki ko dai shi turare ne ya kai kishin wuraren ne suna da turare ne wai makotan ku ne ko kuma gyada ko kuma dawa ko yin gyada da dawa eh dawa ne dawa da shinkafa to baki na barka ku da zuwa zauren mu na yau da gobe barka a yau dai muna son mu tattauna ne akan shin irin wannan aure da ake yi na al'adu mabambanta waya yake ne ku da kuke cikin tsindin ya kuka samu kanku a ciki ta abin ya fara ta ina aka shiga kogin soyayyen na kuma faran eh, da kuka je kuka yi ayyana na irin tukuna aka hada aka zo aka yi wannan aure <laughs> a gaskiya shi irin wannan aure al'amari ne na ubangiji mm. idan Allah ya riga ya hada shi baka da yadda za ka yi ko ba gaskiya ba kamar dai ni yanzu yadda aka yi auren mu. shi ya fito ya nuna yana suna amma a gaskiya a zahirin gaskiya ta bangaren iyaye na maza hmm. sun nuna kabilanci sun nuna ce a'a shi ai ba shi bare ne kin gane ne kabilanci an yi kabilanci sun ja kenan eh, sun ja sosai ma suka nuna su ba su yadda dauki ɗansu su ba mu wani kabila ba saboda ba su yadda da ɗabi'unsu da irin abubuwan su dai kin gane ne yadda muke da tsatsauran shi ne ma kabilanci tunda ko ina ake ana yin eh, ana samun matsala a auratayya yawa to da yake Allah ya riga ya hukunta da dai goyon bayan mahaifiyarmu ta nuna mana cewa duk wanda ya zo ya ce yana son naka bai kamata a kawo kabilanci a cikin al'amarin ba zai suka fito da abubuwa iri-iri tsafface-tsafface kala-kala kin gane mu sai daga cikin mutanenmu kanuri suka rika fitowa su suna so su aure ni saboda a ture wancan kura da hali eh ana so a mm. kore shi da hali sai dai ita mahaifiyar namu ta tsaya ta ce tunda shi tunda ke kina so yau tunda shi ya can ma gida sun bashi mata sun bashi yarinya da aka nuna ba a so a bashi din sai suka ce to ai su ma din me ne laifin dillan nasu ya zo ga yarinya a gida a bashi saboda jinin sarauta ne an nemo mishi mata mm. ta zo irin kin gane irin gama wadda ta fi ne. Mm. kin gane sai nuna cewa shi dai din yana so za a yi auren yana so na din to a hakan dai har yanzu ya kasance a hakan dai ta tafiya ta tafiya aka zo aka kusan daidaitawa so sai suka zo kuma suka kirkiro mai da abubuwa bijiro mai da abubuwa da ki san auren al'adar mu yana da wahala wato akwai akwai bambanci na al'ada ma na eh, eh sosai saboda kin san mu al'auren kanuri yana da wahala za a ce miki za a sami ki sisin gon kin gane suna tsawwalawa hmm. suna sa za a yi sisin gwal ɗin sadaki za a yi kaya kin gane za a yi ma uwa kaya lefe hmm. za a yi ma ya lefe za a yi ma uwa za a yi ma uba za a yi ma dangi to eh mu al'adunmu auren mu yana da wahala suna da al'adun su yi tsauri da yawa in ba kamar su sun riga sun saba da abun su don wani kika dora mai irin wannan ma zai ce ya janye haka eh in ba wai yana da karfi ba gida shi sa ku da zawara da yawa ko saboda ba mutum ya sha wahala eh, baya saki mm, shi sa ce mu yaran mu da yawanci gaskiya ba a cika sakin aure ba kuma suna daraja mace suna mutunta mace suna da mace na da kima saboda suna aurenta da daraja wato su kanuri ce ne a wuri ba eh, ya. iya ita rai ke. yasa kika wuri jika je <laughs> rabo rabo ne aya kuma Allah ya riga ya yi ko ke makin kin naman maciji a ni ban taba zuwa san ba anan ni Allah ya hada mu da shi malama hawa eh, ne da saka hadu kuma eh, ke ma an ce oh, kin ce mun daga ana kika je ɗibo wake ma <laughs> eh to al'amari dai komai yin Allah ne mm. shi dai yadda muke tare da shi Allah haɗa mu ne ta tana yar karama to ya mata tana sana'ar fura da nunu. to shi kuma irin masu karatun nan ne da ɗaliban shi daga sudan mm-hmm. da ya zo to dama ya manyanta to gidanmu ana ce mai gidan malamai to anan ya sauka a baganara to ya sauka nan sai mahaifiyata ta rike shi dama gidanmu gidan baki ne ta rike shi sai ya gani ta ina yar karama to sai ce shi fa yayi kamu kaman wasa haka sai Allah ya rubuto da lamarin shi to na taso haka dai har na dan yi hankali haka ni ma ina da irin dai samarin nan dai na sai a hankali da na taso bayan na taso sai na nuna mai bambancin yare sai nake son ni ma yan garinmu nake so shi kuma wannan na gashi kaman bako ban na san shi ya kuke dai ya kuke ɗaya daga ciki da yace kai mu ba a mana auren bambanci da ba mu ba mu san shi ba to kaman abokin wasa na aiki mm. sai ya kuke shi dai zai fito shi dai zai fito ya mahaifiya ta ita tana son shi ita kuma tana son wani tana son shi wancan ba ko yawwa sai ta shi kamar ɗanta kenan ita ta ita a dakin ta yake a nan ya ta ce ita kuma ta ɗauki alkawari ko ta mutu dan Allah ai auren Hawwa'u da Malam Hamisu su kuma a yan uwa na yanzu suka nuna kishi a kai kullum faɗar safa daban faɗar rana daban ta yamma daban su gaya mai ubanu suna ta nuna mai zai bambanci Ya ga na yan ubanci wato ya fuskanci kalubale da matsaloli yau ya fuskanta dan ya sha wahala aka yi dai ta kayya kayya aka yi kayya oh, wato kin samu dai tarjiya na samu tarjiya dan na fahimci na fuskanci kam gaskiya abubuwa da yawa shi ma kuma ya wahala to dangin baban nan na dai su dai sun raja akan su dai ba sa so amma kuma abin da yasa ba sa so saboda ba dan garin ku ba ne garin mu al'adar daban da kansu. Hmm. Ba dan bai cancanta ba. Yawwa shi al'ada su daban mu da ba bai cancanta ba ne sai ni kuma ni ma na turje he na bi dangin iyaye sai aka ce min a'a ba za a yi haka ba to iyaye can kuma daga can sai suka lallashe ni aka ce to a yi hakuri Allah dai ya rubuto aure Allah dai siyasa. To malama Hawwa'u da malama Aisha duk na fahimta sai ga kamar dai kun samu cimma burin ku ne saboda iyaye mata sun sa hannu a ciki. Gaskiya ne. To bari mu ji daga malama Maryam da malama Habibu mu ji su yaya aka fuskanci nasu kalubalen lokacin da ake wannan faran soyayya. Malama Maryam kace kina auren murgi ko ke kuma ga ke baka tsana har da ma tsagen ki na katsina gashin nan billan ki ya Yaya hakan ta faru? Ni gaskiya aure gilfi ne na Allah. Hmm. an ko a tunani na ban taba kawo cewa zan auri wani yare da ba nawa ba eh ba ba haushi ba gaskiya dan yawanci lokacin da muka yi soyayya ma dai mafi akasarin samari na hausawa ne wanda ma ba kin ji fahimta ta kai ta kawo ina ji to ke na kiro miyan a ina ko har da shi shi babur ne ni kuma yan zure ne ban taba kawowa a rena zan aure shi ba ba ki taba kawowa za ki auri wani ba dan zuru ba saboda maganan gaskiya ba kowa ne iya cin nama maciji ba ke kin fi son ne cin naman maciji ku tare ku ta ci gaskiya ban kawo a rena ba gaskiya ban taba tunani ba kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Bari koma wurin hajiya Aisha. Me kika fahimta tsakanin al'adun ku da al'adun mijinki da kika aura wato dan zuru wanda ke baki san da wannan al'adun ba kuma kila baki ma yi zaton zaki same su ba wai irin abubuwa ne. Eh to gaskiya gaskiya ni ban fahimci wani al'ada ta daban wanda ya suke wanda ba mai kyau ba. Eh, ni ta mata ba ni sha'awa saboda ba su da wani irin tsatsauran ra'ayi ko kuma irin takura kin gane ko da irin ki zo ki ga kamar irin suna da waɗansu dabi'u suna da waɗansu irin abubuwa wanda zai baki mamaki ko ya baki irin kiji ko ke baki a'a su asali ma mu ne muke da tsoron ra'ayi na al'adu da waɗansu abubuwa hmm. dan gaskiya zamantakewa da su akwai daɗi ko dai soyayya nake ke ki ah, ah, a cire maganar soyayya maganar gaskiya sai dai problem ɗaya su abin da na fuskanta a cikin suna da waɗanda ba musulmai ba da yawa hmm, hmm, suna da musulmai suna da kristan kuma lafiya lau suke zama ba wani irin kyamatan juna dan sai kiga Daki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya zaki ga ɗaya musulmi ɗaya ba musulmi ba kin gane hmm. amma kuma babu tribalism babu nuna bambanci eh ba sa nuna bambanci gaskiya suna da ɗabi'u masu kyau suna da gaskiya suna da amana kuma suna da son mutane kamar ni da yake na zo ni ba ni kanuri haka hmm. ba su nuna min bambanci akan cewa wai ni ba rasu ba ni sun rike ni hannu bibbiyu ban taba tsammanin cewa zan samu sauki sauki yes eh, sai na kamar irin tunda ni ba yar uwarsu bace ba yaran su bace maybe za su nuna wani irin abu daban hmm. misali in za a ƙara haihoki ƙara tahowa duniyan nan yanzu shin daga wani ƙabila za ki so ki ƙara aure. a ƙabila na na kanuri. oh to har yanzu dai ƙabilanci na da ke a ƙabila na na kanuri. kuma da hali mai kyau suna da haƙuri eh. gane suna da haƙuri ɗabi'u suna da kyau suna son mutane suna karrama mutum ba su da wulaƙanci gaskiya ba ɗabi'u mai kyau amma duk inda za ka je ai naka naka ne ko ba haka so duk so ne to ya san kai ya fi amma san kai ya fi ya fi su mun fi su al'adu kin gane ne ko da iya duk wani abu ɗabi al'adunmu da nasu gaskiya ba ɗaya bane malama hawa kina jin irin kuru da ɗan mai dubura da ake yi saboda dai ƙabilanci ne na cikin kowa ke nan da malama maryam shi kuna jin yaren juna ko hausa ce kuke yi muna jin yaren juna shi dai yake jin hausa amma ni kam ba na jin nasu yaren to kina da niyyar koyo kina da niyyar koyo malama habiba kin taba samun matsala na dangin miji misali a matsayin ki da wacce take auren wanda ba kabilar ɗaya ba eh to gaskiya an samu na samu sosai ma saboda kin gani ba yaren su bane kuma su cikin gidansu din suna da yawa to kuma kin san dama aka ce miki irin babban gida din nan to dole za a samu matsala saboda za ka ga wani yana son ka wani kuma zai nuna baya son ka dama wannan ka'ida ana samu wani kuma ma mai baki biyu ne yawwa wani kuma mai baki biyu ne za ki ga ya nuna can ya nuna nan to gaskiya dai an samu wannan matsalan gaskiya ko kuma kuma ana magana a canza miki dama ai wannan ka'ida ne ko ana zaune haka ana dan hira dai to ɗan wani ya shigo haka ko kuma dai ana dai cikin hiran kawai sai a canza yare to ni abin da yasa baya damuna saboda ni ma ina da yaren to ake ina yace. Mm, duk da haka ina da yare ni ma zan iya yi a wani wurin kin gane to shi yasa baya damuna idan suka canza ma sai in ce to ai ma ina da yaran to yanzu ku da kuke da yara kuma yanzu yaran ku sun zama masu yare biyu kenan wani yare ke yanzu Aisha yaran ki suka fi dauka naki ko na babansu a ni gaskiya ni kamar ni kamar yara duk yare na suke yi eh. to me aka haka a to ai ce uwa Uban su bai koya musu ne ko ke ba ke baban su ba ni ban yi ba mhm. sannan kuma aikin shi namiji ne baya zama kuma jikin na shi yawo tun da ka haife shi yana jin kake koya mai yare dole naka za su dauka so saboda haka ni yanzu ni ayana suna jin yare na amma gaskiya ba wato yanzu su iya magana da kaluranci eh suna yi amma da yaren ba gaskiya ba ta yi to ya za su iya kiran maciji su zo mu yanka a to a wannan kila baban su zai gaya musu za su iya faɗi sannan kuma ki san wani abun ban sha'awa ne shi karan kan shi baban nasu yanzu yana jin yare na to zo ne da yau da gobe yau da gobe ina ma yara shi ma yana dauka yana jin abubuwan da muke faɗi. Malama Hauwa, yanzu wani yare yaran da suke ɗauka shin Hausan kowa yake a gida sirrin jaye yake ko ko kina sa masu ke ma kanurancin? A'a ina sarka musu kanuranci kan. Suna ji? Ni hmm, ka ɗaɗan. Amma dai da Hausa kuke magana a gidanku? Eh. To Hausan ta rinjaya. Wannan karan zakaran Iyaka da kaza. Iyaka da kaza. Mm. Iyaka da kaza. Bai kuwa an kada kaza na an gama. <laughs> Malama Maryam, ke yanzu a naki shirin tun da zai ka fara haihuwa na ga danki da Inda son samu ne za ki bari a je da shi margi ya zauna tukuna sai ya zama saurayi ya dawo ko kuwa za ki zauna da shi ne nan saboda ya koyi al'adanki da hausanki. Gaskiya zan so a je da shi ya zo ya ji margin amma kasancewa suna tare da kakanninsa a cikin gida in dai aka mai da hankali ya mai da hankali zai iya jin yara. Kwato sai ya je ko ina ba. A ki san mutanen gabas muna da wani abu daya muna da kishi. Malama Habiba in son samu ne idan yaron ke girma za ki bar shi ya auri wani kabilar da ba naki ba? Eh to, ai aure nufi ne na Allah. Gaskiya zan so ɗana ya auri yare na. Ke yaren ki na zungu. Eh yare na na zungu. Ba yaren baban shi ba misali? aikin jikin nan da dauke mai ta bashi zai zai san gona shi ma ai wancan yaran ne wato yanzu da yaran ku dai ko a yanda bayani yake dai wannan su ne yanzu kenan da yana da kabila biyu a jinin sa ko ba haka ba kuma in son samu ne ke yaran ki zai kin fi son ya zai zuru mm, na fi son yar ki kuma fa ya ta ma ta je zurin amma ni kamar ni fa yanzu ni ba ni ko ni yanzu a yanda nake yaro na ko wani irin yare ce zai aura in dai har yana da ɗabi'a ne kyau yana da sana'a yana da addini ni zan yi da ya aura ba ki da son ba ne in yana son ta tana son shi ba ni da wannan kowane irin yare ne tun da kin nan da kin ji zan yi fatan Allah ya sanya alkhairi to yanzu um, a kiyasi a yanda muke gani al'amuran da ke faruwa a Najeriya yanda ake ta aurace ya kusan kowa kika gani ko shi bai yi ba kika iyaye ko cikin danginsa ko wanda shi ma ya je auro wani bangare tun daga nan kuwa har kasar Igbo za ki ga akwai auratayya za ki ga Bahaushiya ta aure Igbo ba Igbo ya je aure har ba fulata nama so a irin irin wannan inda za a shawarar ku yadda ake ta hada auratayya din nan da muke da shi ko ba tun yanzu ba tun lokacin yaye da kakanni ake da wannan auratayya kuna ganin akwai abin da zai iya raba kan Najeriya ko a ce an rabu Najeriya ta rabu gaskiya yana da wahala wato duk cika baki miki kwarai da gaskiya kan zai yi wuya saboda wancan a can yake wancan ma na can an kawo shi nan na nan an kai shi can mm. dan saboda hakkin tunomin min da wata magana a lokacin da ake gurmin aure na da mahaifiyata a lokacin ba mu tsayar auren nan namu eh. ta ce mu mahaifina ta ce ai sai da ka je cadi ka auro ni wato ta mai gori ta mashi gori ta ce kai lokacin da kaje tsallaka je ka auro ni a cadi ko hausa uwa ta batta je haka nan aka haɗa baki aka ɗauke ni aka baka. Watan ke ma kan eh. iyayenki su ma a wajen haɗayya ne. Yawwa. Aka ɗauka aka baka. Mm. Kuma ka ɗauko ni ka wurgo ni nan cikin gari. Kuma yanzu dan ba ko ya zo ka ce ba za a ba da ƴanka ba. Idan da akwai hali misali kuna son ku ba da shawara akan maganar aure na mababbantan al'adu. Eh. Shin me kuke ganin shi ne babban ƙalubale da akan fuskanta lokacin da mabambantan al'adu suka haɗu za su yi aure matsala ke da shi ne matsalolin wani lokaci mutane ne mutane ne suke zugawa hmm. sai suka kawo suka sai su ga sai a ce ai wancan ma ai ta yi bata ji daɗi ba wancan ma ta yi bata ji daɗi ba to ke kina da yakinin cewa ita din idan ta yi ba za ta ji daɗi ba ne kamata yi duk abin da aka ce za a ide akan maganar aure ne ko irin wa'in abubuwan sai a kawo abin alkhairi in ji an yi bincike yawwa an aka yi bincike aka iske mutumin nan mutumin kirki ne yana da addini yana da sana'a zai iya riƙe ta yana son tana son yana da asali yana da asali sai ai bar mu Allah ai abi da addu'a amma bai kamata a riƙa soke soken nan ba maganganun mutane shi ke bata al'amarra haka Allah halili eh. matsaloli iya ganin yake kawo cikas a wannan abu kuma yi mafita eh to mafita ɗaya shine kowa ya cire son zuciya saboda son zuciya yana da ɗaya daga cikin abin da yake kawo matsaloli na rayuwa saboda wannan zai so abu nashi al'adan wannan ma zai so abu nashi al'adan to amma idan aka cire son zuciya to kin ga za a kawo komai cikin sauki za a yi shi ba tare da hayaniya ba ko wani tashin hankali kawai ni maganan da zan ce akan a cire son zuciya to ni dai shawaran da zan iya badawa shine kamar akan matsalar aure bambancin yare ina ba mu masu irin wa'innan tunanin shawara da su daina sa irin wa'innan matsalolin a gabansu saboda wani ya fito wanda ba ka ba ka dinga ganin kaman dan ba ka ba suna ganin kamar akwai wata matsala ne a tsakani irin ba a zama ɗaya ba to duk bazajen nan ɗaya yanzu du a dawo du gaba ɗaya haka suke halin su guda ne ko kuma na kuma an ce wata uwarsa da yawa uwarsa da mazajen lokaci ma idan kika zo na kika auri wanda ba nakin ba ma kin fi samun kwanciyar hankali kin fi samun kwanciyar hankali ya kamar ni yanzu nan yanda aka expectin ba aka yi kasance ba ana tunanin ba za mu zauna lafiya ba ba zan ji daɗi ba to cikin hukuncin ubangiji kusan yau shekara 25 ban taɓa kai ƙara cewa yayin wani abu ba babu wanda taɓa shiga tsakaninmu wani abin wallahi wanda ba yaran kaɗin ba ma sai ya fi mutunta ka da daraja ka da kimanta ka fiye da naka yaran. Ba lalle ne ka sa wata aƙida ta daban ka ce wai sai naka lalle zai aura ba. Mu mu mata kowa su aura in je mutum na da asali kuma yana da addini ya san Allah ya san manzon shi kowa ya fito in dai na gari ne shi ya san Allah ya san manzon shi za mu ba su ƴaƴanmu. yau tun daga suna a kudu duk sun tafi kudin to ya a raba mu muna nan gan kwarar dumariya da kudu da mm, arewa mun gwamnata kuma ni shawarar da zan ba ma yaran mu da mazan mu da matan mu da samaran mu da manya da kanana duk wanda yake da niyyar yana so ya auri wani kabila daban kar ya tsaya ya wani sauraruwar bambanci bambancin addini duk ɗaya muke wajen Allah kuma Allah da ya so ya bambanta mu ya bambanta mu tun farko ya so ya gan mu a hakan shi yasa ya ce mu a hakan saboda haka ya kamata mu ma mu yi hakuri mu duba Allah mu rayu a hakan babu wanda ya isa ya yi abin da Allah ya hana abin da kuma Allah ya babu wanda ya isa ya hana shi saboda haka mu ma aya ne irin kalubale da irin abubuwan da muka fuskanta mu ma aya ne ga jama'a saboda haka duk wanda ya niyan auren wanda ba yaran shi ba ya aura mu dai mu yi fatan alkhairi mu yi addu'a Allah ya tabbatar da alkhairi kuma Allah ya zaunar da mu lafiya a ƙasar mu aiki aikina da tafiya na gabatarwa Amina Buhari Auna da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.